rahmatullahi barakatu masu kalmar da sauran mu da barkamu da kasance da ku da wannan lokaci kuna tare da Suleiman Usman ga Zawo TV YouTube channel masu kalmar da sauran kawai ku sani a cikin wannan tasha ta kuma albarka ta wa TV muna kawo muku shirye-shiryen masu kayatarwa a yau ma yana da wani shiri da yake son tattauna bisa karshe dangance da abin da ya faru a kwana biyun ga a garin Amerika misali zan ce muku wanga zama da aka yi na majalisar ɗinkin duniya wanda dangance da maganar da fara minista na mali ya yi kan abin da ya shafi shugaban ƙasar bazum muhammad kasance akwai 'yan uwanmu da dama da abi ya musu daɗi abin kuma bai musu za'i ba wasu a wasu kuma abin bai musu daɗi ba ka kasa ita 'yan iya magana suka ce gaskiya guda ce kuma daga ƙinta sai bata da Allah da annabi masu kallon mu da sauran kamar da kusa ne muna samun bidiyo kafin su social media kwanakin gabi kowa na ta faɗa albarkacin baki daga ta da wannan al'amari da ya faru to kasance kuma shi an ce doka daga gida ta tashi kamin ta ta waje inda shi wannan magana da wannan bawa Allah ya ba shi ne na farko fara faɗi wannan magana ba ta kasance wai ba zan baɗin Nijar ne ba A bane wanda ya taso tun daga ƙasar mu ta Nijar tun lokacin ana farfagan da siyasa kowa ya gani irin yadda 'yan adawa ke fitowa su fallama haka nuna cewa ba zan baɗin ƙasa na ba kuma Allah cikin iko ne Allah ya yi. tsaye da al'amura ne wanda ya kasance har yau wannan ɗan ta haliki shi na da damar da Allah zai bashi damar shi mulki kasar Nijar har ya wannan mataki da yake sama wai ni abin da nake so in sani shine nake ƙara sha hankalin matasan mu ko ƴan uwa ƴan ƙasa ta na Nijar ku san da cewa wannan al'amari da muke ciki Nijar ce ne aka samu haka Nijar ta riga ta zama wannan wari Nijar ce ta kai inda zaka isko mutum shi fito da kaya ne daga sama wata ƙasa shi zaka shata tare cikin Nijar kuma lokacin da shi kai ɗan ƙasar Nijar matsayi na ƙwarai cikin ƙasar tun da yau kasance duk cikin kasashen duniya ma zan ce ba ko kasashen afirka ɗaya namu ba kasashen duniya gaba ɗaya babu ƙasar da za a ce a ɗan baƙo shi zaka da kare daga saman kai shahi tasiri cikin ƙasar ta sama ga ɗan ƙasa sai nijar wallahi ba za a taɓa samu ba sai ƙasar mu ta nijar ɗaya yanzu ku diba ku gani za ku gani a wani bidiyo da na gani bisa facebook a na ni dibe ne kallon wannan bidiyo dangance da wata mace batura 'yan almaita wadda aka yi ma tambayoyi a doce Bele kasance ta zaka Nijar na da girmanta da hankalinta da wanda ta zo cikin ƙasar Nijar da ta zo kuma ta zo da sunan tana taimakawa na, tana taimakon da take yi kuma daga baya ta samu karɓuwa cikin ƙasar mutum Nijar ta nuna cewa tun zamanin wancan mulki na baya da shuɗi na muhammadu Isu shi ya gayyace ta ta zo da kayanta ta sabke cikin Nijar wanda bayan ta ƙare gudunmuwa da take basu a cikin ƙasar mutum Nijar kuma daga baya ta zo ta dawo ta koma haraka ta business ta buɗe horaren ɗumki da sauraron su kuma da aka yi mata tambayoyi akwai amsa tamboyin da take ba da take cewa eh, tana da ma guri a cikin Nijar cikin ranta tana da guri daga can ƙasar Nijar wadda tana neman ƙasar takarda ta zaman kasar kuma lokacin nan zuwa gaba tana hasashen cewa za ta samu takardar zama 'yar takara cikin ƙasar mu ta Nijar to ka gani tunda an yi na ɗaiki nan dole na zuwa gaba a samu hakan ga da dama yanzu matasa mu ko ce masu kalmar sauran mu kuna gani in ba Nijar ba Nijar ta ta riga ta zan Nijar ta zan wannan mahaukaciya wanda zaka zo ka tarar mai kuɗi shi neme ta talaka ya neme ta dan kwaya dan shirisan shi neme ta sai Nijar shi kame ta ya taushe ta sai Nijar me yasa ne wannan karin magana saboda a matsayina na malam Bahaushe wannan magana da yi karin magana ce wanda duk wanda ya tsaya yana tsaya sai inda magana ta dosa yanzu in ba Nijar ta ba ita ta kai zaka zo ka tarar yanzu 'yan takara mutum ga tsaye da ɗan takara 'yan jam'iyya ta misali da farti kishi na siyasa a zo a kai horin takara su yi kamfaikinsu su ƙare daga baya sai ka zo ka tara mutunan ga in bai samu mulkin nan ba wai ba lokacin da ana kirin na za a samun bawa allah na hito ce ya mara ma wannan farti da ya ci iko ba a sai lokacin da lokacin da lissafin ma an ƙare har an tsaye da gwamnati ya ci gaba da ayyuka ne daga baya lokacin nan ya dawo ya ce ya mara mai baya saboda mi saboda ya komo ya rage zafin abubuwan da ya asara na kudaden da ya kashe lokacin kamfani sai Nijar wallahi a shekarun baya shekaru da dama da suka huce mu mun gani dan takara wanda ya kai tsayen dan takara in shekara nawa shi kai shina da zaɓi bai samu ba wallahi yana nan ba zai mara wata wani farti ba a tafi a yi shekara biyar a ƙare a yi wasu biyar a ƙare har a dawo za a sabon zaɓi kuma har yanzu nan kafe da ƙungiya ta da farti kinsha ba zai mara ma wani baya ba amma yanzu 'yan siyasa mu yanzu mahandama na makwaɗaita na su kano su na sun ka sani ba kishin ƙasa su kai ba kano su na suke kishi tun daga sunan nawa muka gani cikin zaben gada aka wuce wanda muhammad ba zai ci zaɓe kowa ya gani akwai ɗan takarar dama wanda suna hintuwa su la'anta shi su gaya mai bakan magana su ɓace su su yi minana yau suna yana an waye gani sun kuma suna ƙasa gare shi to me aka kenan nan na za na ƙara fahimtar da ku al'ummar mu san da sharin siyasa shi na da yawa wanda bai san siyasa ba sai ta walishe shi wanda ya san ta kuma ya ba kai ne lahira domin wannan magana da ake ta cece ku ce bisa gare ta tun bisa yaushe magana ce wanda ga hili na take ai shi da ya hito yin magana cikin bainin jama'a na bainin duniya hito ga magana wanda ya ce ma ba zan ba dan kasa na ba shi wannan hora minista na mali in ya san shi ba zan ki yana da cikakken hujja me yasa bai da ai kungiyar constitution duka na kasa ya baka dama idan aka aibanta ka in ba ta yi ma daɗi kana da damar da za ka shan shari'a da mutum to dan mu lokacin da ya yi magana tan bisa bayanin duniya na wannan magana ba wai alɓana yi ta cikin ɗaki har ta hito waje a'a bayanin jama'a na horin taruna da aka yi na shugabanni na ƙasashe daban-daban to me yasa a wannan lokaci zai kyau kwana nawa bai ɗauki mataki ba har yanzu in ma shari'a ta shi kai ƙara ta a shiga shari'a da shi iya sai yana da hujja kenan inda yana da hujja ya kamata a ce shi kare kai ne shi shiga shari'a tsakanin shi da wannan bawa Allah amma shiru kake ji amma su ana samun karnukan siyasa su 'yan kasa gare su ke hutuwa suna kara hura hutar domin a samu wata hitina suka son su tada tsakanin 'yan kasan mali da 'yan mu duk shi ya kawo wannan al'amari tunda shi kanka ne da an kai ma wannan abin ya mai sa abin kawo ba a ba ya biyo ya huce amma 'yan ƙasa gare shi wanda ke ci da gwame shi wanda su dama ba wai manufarsu su samu zaman lahiya na a cikin ƙasashen magwada biyu ba a su manufarsu su tar da wani rikici can daban shi yasa kake gani ana ta bidiyo ka kala kala kowa na hada albarkacin baki ne na saki bisa yanar gizo hmm? yanzu ku duba ka gani zana misali kaɗan zuwa gare ku ba wai na na rena ko na ku kuma yana son su kokane ku a'a zana misali da bugashen wanda ke cikin ƙasar mutum ne can jajayen bugashe a shekaru da dama da suka huce a Nijar kowa ya ga jajayen bugaje sai dai ka isko su suna gadi misali gidan mai kuɗi na ka isko su suna gadi shagon mai kuɗi na a ba su gadi wata service ce ta ma'aikata ka isko suna gadi to yanzu ka kai ka duba ka yi bincike a cikin ƙasar mu ta Nijar gwani na adda kashi ta da ɗaya cikin ɗari na arziki a Nijar banda bugashe shajan bugashe ga ruwan sha suna da procentage ciki akwai riba da suke samu cikin ruwan sha famfo na ruwan sha biyar da talakan Nijar za shi ɗiban ruwa na sha a famfo ya saye suna da riba cikin wannan ruwa na sha electricity huta kamfanin hota suna da nasu kaso ciki wanda ya aka sai ma yan nijar hota suna da nasu kaso da suka samu ko bincika min transfer wanga na manyan karkin ne su wake da karkin ne su ne kudi ba mai istasokin ne wake da istasokin ne su ne waɗanda garan-garan da za ku gani shaguna ga su waɗanda wanda ake cima masu supermarket wanda za ka isko ana sai da kaya jimla yau su wake da su jajan buga jina ke da su kenan kun tun nan ma su riga sun ci mu da yaƙi mu yan nijar mu babban bakon tare da muke dibiya ka sun ci mu da yaƙi da ƙasan mu amma sun ci mu da yaƙi to ku sani wa mu a da da muka taso mu san wannan rasisin ba bambancin kabila na mu sashi a cikin jihar kuma su har yanzu shan ga babu ita cikin rawukan su tunda har yanzu in kana zama tare gare su za ka ci amfanin su ka ci arzikin su kuma su ba ruwan su hmm? to ku dawo ku komo bisa hayya yanzu ƙasar mutum jihar babu abin da take fata ga Allah subhanahu wa ta'ala illa mutayata taya da addu'a cikin sallolin mu na hamdu salawat mu sa kasan mu addu'a a cikin salloli na juma'a mu sa ta cikin addu'a haka ne kawai kasan mu ke bukata amma wannan cece ku ce ba shine ake ciki ba yanzu in ba ga rashin galihi ba rashin tafaɗi ba yaushe zaka zabba zafa ka fifita ba yahude da nasara sama da ɗan'uwanka musulmi eh? wannan magana ai shi ne tiryan ta nake ganin daga hanya wannan magana shi malam bazo shi ne jat sabila mai saboda shi ya goya ma turan faransa baya sama ga yan mali wanda suke ko ba komai da albarkacin addinin gadon mu na musulunci mun san zama yan da yan uwa ɗaya muke da su to amma sai ya sake nasu ya ga ƙara shi fifita kirista sama da shi ta musulmi dan uwa kenan wannan magana tiriyar ta yana cikin sahiya kuma duk wanda ya ga magana ga ba ta mai daɗi ba da bawa Allah ga ya to ban ga abin da ya yi ba domin dai aikin gama ya riga ya gama shi bawa Allah ya riga ya faɗi magana ta kuma ko wajen ubangiji haka nan aka so mutum in ka tashi gaya mai magana ta gaskiya ga ta gaba gare shi ba tare da sai bayan bayanan ka yato ka ɗauko magana ta ya zan tsegumi kenan ka ci nama ne bayan bayanan yana nan na sauran gwamnatoci suna nan kasashe daban-daban ya buɗe baki wannan magana to shi wannan shi da ake ce ma namiji wanda gaba gare ka ne gaya ma magana duk abin da za ka ɗauka kai abin da za ka yi kuma ni bai rage ni da komai ba ba sai bayan ba ka dai ɗauko magana kai ɗauko babin ka yi, wanda ya zan tsegumi ya zan cin nama da kai in ci nama ka amma gaban bayyana da jama'an duniya da ya yi wannan magana kuma shi ma ba zuba inda yana da matakin da zai dauka da ya kamata ce ja shara'a da wannan bawa Allah ba ya da hujja da yana da hujja sai ya kare kai to ku ku ba kan walahiya kasashen mu na Nijar yanzu waɗanda 'yan siyasa da muke tare da su na wanga ƙarni da muke cikin cikin Nijar 'yan siyasa ne wanda su kawo su na son ka sani ba su ko fatan su ba su kasar da su kaso ba su san kasar kan suna su kaso da 'ya'yansu kawai don haka ko lokacin zaɓe ya zo ku ba kanku lahiya wani abin da ke bani mamaki da 'yan ƙasar mu na Nijar wani lokacin da zaɓe ya matsu aka tashi zaɓe sun ka horon kamfan kisu za ka zo ka tarar wai suna tara tsunciya ku zaɓe da yankun zaɓe da zai muku hanya zai muku rijiya zai muku kalskin ne wannan hakkin kuna 'yan ƙasa ya so bai so wannan hakkin kuna ko shi muku shi ko shi muku wannan hakkin kuna yara ta yi su wani dole shi muku shi kenan duk ɗan siyasar zai zo ce muku zaɓe shi zai muku hanya zai muku ruwan sha zai muku kalaskin ne lakwalkin ne wannan duka ba wai wata mashinta ta nuna ba tun da hakkin kuna na shi muku shi hmm? yau ɗan takarar da ya kawata a tsayar da shi ɗan takara guda da zai fito a ce ni zan hana a cuce ku za hana a saci kudin kasa kuma ni ba zan saci kudin kasa ba ire iren waɗannan su da ake bukata su ake ma hasashen cewa zuwa gaba za su kare mana arzikin su kare mana lafiyar yau ga su akwai sun dama da aka wurin zaɓen zaben gar sun kato suna tara tsar kamfai ke su akwai wani kawai sharan tun da sun kai wurin kamfai har sun saurare shi ba su san yadda bayan Allah suke fama cikin wannan karni ba cikin wannan yankuna ba san irin famar da suke kuma sun bar su hmm? to ya kamata mu ba kanin malahiya mu san da cewa yanzu 'yan siyasa babu 'yan siyasa irin na da duk wanda ka ga ya hau yanzu an ka ce ko wani tsuntsu kukan gidansa shaka in ka tashi kawai kai ne kamar ma Allah sai wani ka in ka tashi kaɗa ta kaɗa ta ga wanda ka ga dama kawai to masu kalmar sauran mu anan ke so in karkar wannan in insha Allah amma da abokan aiki na ni mana Usman nake ce muku assalamu alaikum lafiya sai a mako na gaba